Kan fulani, wai motar nan Ai yanzu nan za a gani. Anti anti ai na samu suna anti over. Ai in dai harka ta zo ta over Allah ya baka wai yanzu ka haɗa min jama'a a ba su dubu ɗari ne ai yayi sauki yanzu ta ɗari nake da ɗari ne amma yanzu ɗari mai girma gwamna ya ce a raba ta. Kowa ne ƙarya ne. dai kagan ku wallahi ba ku da mutunci ko ba ku da daraja ƙarya ne ƙarya ne anti zalunci ne anti zalunci a zalimai wani mahaukaci dan bari wani mahaukaci ne akwai mahaukata da akwai babban mahaukaci irin ku eh su dan Allah dan Allah a ce wai gwamnati ta kusan saura kwana 27 ku tafi amma dan neman bala'i kuke so ku haɗa gwamnati mai zuwa fada da al'umman jiha to Allah ta Allah ba ta ku Allah ya wai kai inda lokacin da kaga ina ina yin abu ke ka zo ka min hauka ba ko zalunci wannan zalunci ne wannan babban zalunci ne shi yasa wancan wakar da mawakin ku yayi yake cewa su ba su da fahimta wallahi ku ne ba ku da fahimta ban yadda man wakar ta wakar da ku ta dace wakar ma da ku ta dace ba ku da ganewa ba ku da fahimta wallahi wakar dan ku aka kai shashashen ban ba shashashen gobe ai me girma gwamna yayi shiri za a haɗa albashi ne da wa'annan wanda muke bawa ofa da tsofaffin ma'aikata za lokaci ɗaya har su ji rikim kuɗaɗen su sun shiga da sababbin da a ba su kowa ya ji Allah ya shigo. Yanzu dan Allah in ba irin gwamnati kuma gwamnatin marasa mutunci sa ta ba yanzu dan Allah a ce gwamnati ta kusan karewa ba ku ɗau mutane a shekara wasu ba ku ɗau ma'aikata ba sai da gwamnati ta kusan tafiya saura kwana ashirin da bakwai kuke ɗiban ma'aikata don ku haɗa mutane fitina a jihar nan ta Allah ba ta ku ba. Shashashan banza sha ai mu da mu burin mu kenan. ai zan gaya ma wata hikima da muka yi kana tunanin kale ku zami ku zauna lafiya a gwamnatin naku ai wai da kuke ta surutu eh, kuma mu a gwamnati yanzu harka ta sauka za a yi gwamnati lafiya za ku ba wata gwamnati za ku yi lafiya kaga mun a bangaren bangaren lafiya ba ma'aikatan da za su taimaki kowa duk ma'aikatan ma mun kwashe magungunan <laughs> baba yayi an yi waje da su sanan na gama a bangare na harkar da kake gani eh, harkar masarauta hai da baba ya kita gidi diddaba ta ya gidi diddaba ta aka kowa ya samu rabansa mun lalata to an wallahi Allah ta Allah bata kuma an fi an fi karfin ku kuma a yi ku wallahi ashir gawuna is coming you must go you must go i told you your maturity eh, you must go eh. ka kiyaye ka abubuwan da muka kullo abubuwan da muka kullo suna da yawa ai dama mu mun zo muke ta har nan sai an tabbatar da cewa ba kyauta ba ba kai abin kirki ba da da na ga suna da basira wa annan sabbin gwamnonin wallahi ai da mu suka ci wannan kwamar din da abban nan su tana ja kuma sannan matsalar ma shi kansa jagoran nasu mai kwakwalwa ne suna da basira to amma dai babu na ga shi ma basirarsa ta cin mutunci tana ai yana nan abuja ma yanzu kuma ya gudu ya wani garin amma zan ci gaba ba kaga ba